wiwi daɗi gare ta wiwi wasu ba sa son shan wiwi za ka busa da hayaki za ka sha ta shiga daki kwakwalwa dole ce aiki don tuko sabbin na ke yin caji kullum wulki zan shata da safe kafin na komai zan shata da rana tana min daɗi in shata da yamma yare na dafa da kaina shagi ta bani mai karfi lifton ina shan ta kofi wallahi na shata ina jin sarauta ina tafiya kamar ina mota haske ta fi komai daɗi zama mai faru ne kuwa ke abin ne ya dame ni yasa ko da ina zuwa ko ga na zauna gefe guda kawai ranar magariba fa muna zaune fa muna zaune akan layi muna dan shan fa ko sai wata yarinya take ce mana wai yan zaman banza wai na tashi na mari yarinyan nan ko yarinyar ta je ta faɗi ma fada din ta. kawai tana fare ma din da ka san me faru ne wancan kai ya sa kai ni kai na abun da na mata ni kai na abun ya gama damuna ina so ka shi yarin da mari kawai baban ta je kira mana human rights me kuma human rights ko dai human rights ganin nake ba ba ku san waye human rights ba ga su sun yawa a fadin Najeriya yanzu da haka su ne suke kama shugaban kasa da 'yan Faifa fa human rights ba ku san su ba ko dai wannan atake yake ne kai bro ka shi mu bannan wani saboda in case ka wannan da zuwa magana ba ku ganda haka ku ci atake nake da Ku yi follow da subscribe a YouTube da Instagram domin kallon sabbin shirye-shiryen.